أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 'yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marice na wannan ranar mai albarka ranar Juma'a yau talatin ga watan safar watan biyu na shekarar musulunci bayan hijar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara miladiya shekara ta 2023 bayan a satuttuka da muka ɗoka ba mu samu karatu ba saboda wasu uzurori da suka fi ƙarfinmu yau kuma Allah ya ƙaddare mun dawo karatu fatar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ba mu lafiya ya kuma ja kwananmu cikin yi mashi biyayya da ɗa'a. kamar dai da kuka sani muna cikin karatun wannan littafi mai suna al'ahkamu sultaniya wal wilayatid diniya littafi mai magana game da tsare-tsaren mulki a musulunci littafin shekhin malamin nan abil hassan ali ibn habib al-mawardi littafin da ya wallafa game da tsare-tsaren mulki a musulunci wanda muna babi na goma sha biyar wanda yake bayani game da a raya ƙasa da raya daji da kuma abin da yake a saman ƙasa ɗin nan mun ji hukunce-hukuncen shari'a game da ƙasa wadda mutum ya samu daji na Allah wanda ba na kowa ba ya raya da abin da ake ce ma raya ƙasa ɗin me ake lura a ce wannan ya raya ƙasa sai kuma karatunmu na ƙarshe kafin wannan muka ji bayan an raya ƙasa ɗinnan ashe akwai ana iya fitar da ruwa daga cikin ƙasar kuma ko su waɗannan nau'i na ruwa da mutum zai fitar yana iya zama mulkin shi sai muka ji malai gaya muna wannan irin ruwa da mutum yake iya mallaka ya kasu gida uku a fasali na shafi na da da talatin biyu muka ji cewa ashe akwai ruwa wanda Allah ya fitar da kanshi irin manya-manyan gulabe da tekuna kamar irin ruwan furata da dijila euphrates kenan muka ji cewa wannan ruwan mutum baya mallaka su sai dai ya yi amfanin da zai yi ya ja kanal gando zuwa gonar shi ko zuwa bukata shi duk abin da yake bukata wannan ya fi karfin a mutum ya iya tamfarin da shi ko kwafewar shi sai dai wani ikon Allah muka ji wannan mutum zai yi amfani da shi gwargwadon iko na biyu kuma shi ne wanda Allah ya gudanar amma wannan ba manya-manyan gulabe ba ne ba manya-manyan rafuka ba ne ƙanana ne amma kuma a kowanne rafukan suna da ƙarfi ruwansu yana da yawa to don haka a nan a har wa yau gwargwadon bukatar da mutum zai yi gwargwadon ai amfani da zai yi da wannan ruwan mun ji hukunce-hukunce da yawa na ɗan yi abin nan muraja'a ne kaɗan domin muga inda za mu tashi inda za mu tashi shine nau'i na ruwa cikin wannan ruwan guda uku da ya gaya muna ruwan farko shine manya-manyan gulabe da tekuna na biyu ƙananan tekuna waɗanda suka ɗibe ruwa daga wancan manyan gulabe to sai na uku wanda shi ne a faragaram na uku a shafi na ɗari biyu da talatin da hudu shafi na ɗari biyu da talatin da hudu a faragaram na uku ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mala ya ce wal min al anhari mahtafaruhu al adamiyuna lima ahyawhu min al arzina kunun an-nahru bainahum milkan mushtarakan kazzuqaqi المرفوع بين أهله لا يختص أحدهم ya ce na uku shine irin ruwan da mutane su suka tona shi su suka yi tattalin shi su suka tattare shi kamar irin wani ruwa ke na jama'a irin dam mun gane ko ko wanda artificial kogi da aka yi da babu shi mun gani kamar irin abin nan kanatu suez to irin wannan ruwan da mutane suka yi ƙoƙari suka jawo wannan ruwan domin amfanin wuraren da suka raya saboda ruwa shine rayuwa waje alna min alma'i kulla shay'in hayy haka Allah maɗaukakin sarki ya ce mun sanya ruwa a ga komi ya zama rayuwa ta tattaru ga wannan ruwan in babu ruwa ba rayuwa don shi ne za mu ga a hijira ma da ake yi ƙaura daga wani wuri zuwa wani wuri rashin ruwa yana sa mutane su yi ƙaura su koma inda ruwa yake to ruwan da aka jawo daga wani babban ruwa saboda amfanin mutane to waɗannan da suka yi wannan ƙoƙarin ruwan zai zama mulki ne tsakaninsu mulki ne tsakaninsu suna tarayya da wannan ruwan ba wanda yake da wani abin nan fifiko akan wani ma'ana yanzu kamar irin nan setup namu na najeriya idan federal government ta, sajjawo jawo ruwa daga wani wuri zuwa wani wuri wannan ruwan da ta jawo tunda da dukiyar gwamnati aka yi shi to wannan duka 'yan najeriya suna da dama akan wannan ruwan kuma dukkansu eh, suna da equal right akan wannan ruwan haka 'yan wata ƙasa suka hada da wata ƙasa da wannan ƙasa da makwabciyarta suka hada suka jawo ruwa daga wani wuri su ma suna da equal right na wannan ruwan ba wanda yake da wani fifiko wanda ya wuce fifikon wani a wannan ruwan shine mala yake son ya faɗa mun gane wannan kenan saboda mi sun jawo wannan ruwan don amfanin kansu mala ya ce kamar da kasan hanyoyi waɗanda suke tsakanin gidaje passageway passage na hanyoyi inda ake wucewa duk waɗanda suke da access to zuwa wannan hanya ɗin duka suna da tarayya wani ba zai zo ya yi gini ba ko ya yi tamfarin da wannan hanya saboda me saboda duka milki ne na waɗanda suke da access na wannan hanya ɗin mun ji yadda ake ba da access na hanya a karatuttukanmu na baya ko shi ne ce kan zuƙaƙil marfu bai na ahali la yahtasu ahaduhum bi milki ba wani wanda yake cewa shi kaɗai yake da iko akan wannan don haka a hanyoyi passageway na tsakanin gidaje ko da ka sai da gidanka wani ya zo ya saya ya ce to shi zai rufe wannan hanya duk wanda yake da abin da bai da a waɗanda suke da za su bi ta gidan dole a bar musu wannan hanya hanya ba ta cikin cirikin da aka yi kun gane ko jama'a hanya ba ta ci idan ko da an faɗa ko ba a faɗa ba mutum ya sai da gidan shi akwai hanya matuƙa hanyar nan gidaje suna sharing ɗinta da an faɗa cikin ciniki da ba a faɗa ba cikin ciniki duka wannan hanya ta masu wannan wurin ce ba taka ba ce kai wanda take ila gefen gidanka amma da a ce wannan hanya taka ce kawai zuwa gidanka wannan kawai zuwa gidanka to kai kaɗai kake da mulkinta kana iya gine ta kana iya amfani da ita gwargwadon dai buƙatar da kake yi wannan kenan mala fa in kana hazan an-nahru bil basara a yadkhuluhu ma'un ma'ul madd fa huwa ya ummu jami'a ahlihi la yatashahuna fihi littisa'i ma'ihi wa la yahtajuna ila habasihi li'uluwihi bil maddi ila al-hadd alladhi yartawi minhu jami'ul ardina thumma yaqbidu ba'da al-irtiwa'i fi fi al-jazr malace idan irin wannan ruwan kamar irin ruwan da yake a basara ne wanda aka ja shi har ya zama daga dijila ruwan basarar da muka ambata da furata aka jawo wannan ruwan ya zama ya yi tafiya mai nisa miles da yawa a gidajen mutane da gonakan mutane ruwa ne kai kan mai yawa kuma wannan ruwan ba a ma bukata wasu an tattare shi ya taru a'a naturally yana yana tunkuɗowa da kanshi kai kan ruwa ne mai yawa a nan li'uluhi abin da yake nuhi deep abin na waton nisan ruwan saboda yawan shi ya ce wanda duka duka kasashen da suke sama land land da suke saman wannan ruwan za su iya amfani da wannan ruwa har su ƙoshi sannan bayan haka a juya akalar wannan ruwan ya shiga cikin a cikin inda mutane suka yi abin nan tsibiri-tsibiri kun san idan ruwa yi yawa kuma ana jin tsoron abin nan mutane suna yin artificial tsibiri inda za su yi gandu su tara ruwa ya ce to duka wannan to wannan wannan ruwan abin da yake son ya faɗa ba wani rikici da zai taso ko a ce an tara ruwan nan an hana ma wani ruwa ya kai wajen shi don haka duka wannan mutane suna iya amfani da shi amfaninsu ba zai iya raganta wannan ruwan ba har ya zama wasu mutane ba su samu ba malar cewa in kana bi gairil basara min albiladin lati lamar da fiha in kuma ba irin ruwan basara bane na furata da dijila wanda ruwan bai da yawa bai da nisa wala jazara kuma baya da irin wa'annan a gandu irin wannan tsibirin fannaharu mamlukun liman ihtafarahu min arbabil ardina anan kan wa'anda suka gina wannan suka gina wannan ruwan suka jawo wannan ruwan ko tafki din ko dam din to su kan su suka fi a iko akan wannan ruwan fiye da kowa la haka fihi li ghairihi fi shurbin minhu wala magida don haka babu wanda yake da hakki irin su in terms of sha in bukata ta ce haka ne in abin nan gandu za a yi shine magid a yi ramumuka wanda za a tara ruwa su suke da wannan ma'ana da wani ya zo zai yi gandu ko ya ɗibi ruwan sai da izinin su shi mala yake son ya faɗa mutane suna ji ana magana akan ruwa ruwa ɗin da kuke gani har yanzu a siyasa ta duniya ruwa yana cikin abubuwan da ke haddasa faɗa yanzu da aka yi wannan Suez Canal ɗin nan, ai da ƙasar Misira da ƙasar Ethiopia, ko sai da aka tashi faɗa. la kaddara ba baki nike muna ba yanzu idan Nijar wannan ruwan da ake faɗa suka ce za su yi dam ya kake gani saboda ruwa shine rayuwa ƙasashen da suke ma akan ruwa akan tafki daban suke ko in terms of arzikinsu fiye da ƙasashen da ba su akan ruwa sai a ce ai wannan ƙasar rufaffen ƙasa ce na farko dai ba ta da boda da kowa sannan ba su da ruwa kun gane ko jama'a ko to ku duba tun wancan lokaci shekara dubu ake magana akan yadda ake manajin ɗin ruwa da a san waye ke da haƙƙi a wannan ruwa waye ne baya da haƙƙi mala ya ce waɗannan wa'anda suka jawo ruwan wala ya juzu liwahidin min ahalihi an yanfari da binasbi ibaratin alaihi wala bi raf'i ma'ihi wala idarati raha fihi illa an muradati jami'i ahalihi lishtirakihim fiha lishtirakihim fi ma huwa mamnu'un min at-tafarrud bihi kama la yajuzu fi zuqaqil marfu'i an yaftaha ilaihi baba yace irin wannan ruwan duk waɗanda suka yi participating wajen ja wannan ruwan su ɗaya ne ba wanda zai kaɗaita wajen saka binasbi ibara ɗan aka ce bridge in gada za a yi dole sai da sanin wani wanda suke abin nan ko ɗauke ruwa a a yi mashi kwana a yi diabatin ɗin shi sai da sanin wani daga ciki hakan nan tafiyar da duk wani abu da ka sani ko uh, ko jirgin ruwa ne ko duk abin da za a yi da ruwa ɗin nan sai da izinin wani abin nan sai da kowa ya yadda jama'a duk waɗanda suke akan wannan ruwan sai sun yadda yanzu wannan ruwan na tafkin caji ina ga akwai kasashen da suke akan tafkin caji dinnan ko wanda kuma suna suna me ake cewa suna juyawa shugabancin najeriya tana cikin wayanda suke da suke da membership na na wannan na tafkin chadi din nan najeriya chadi ina ganin da kamaru ne ko inhen duka bayan ko shekara biyu ne ko bayan shekara hudu sai a canza ciyaman duk waɗannan ƙasashen suna da hakki akan wannan tafki don haka chadi ba ta da damar ta yi wani abu a wannan ruwan sai tare da duk waɗannan ƙasashen da suke da hakki a kai sun abin nan ku duba ruwan da ma misali mutane suke a sama ina ga ma ruwan da ya zama wannan kai kai artificially ku kuka tona wannan ruwan shine mala yake magana ya ce kamar irin hanya ce zuƙaƙ nan hanya kun gane ko na tsakanin shine a passageway shine zuƙaƙ wanda mutum bai iya sanya wata ƙofa yanzu idan aka zo kila za a hanyar da ke shiga estate kawai ba tare da shawara kowa ba kawai ka zo ka sanya gate ko ka zo ka sanya wannan bariya ɗin da ake sanya ba ka da iko sai duk waɗanda suke da wannan estate in wanda duka gidajensu suna nan sai sun yarda da cewa eh ya kamata a saka gate ko da ko kai zaka bada kuɗi kada ka ga ah ai kai alkhairi ne kai musu wani ba alheri ne gare shi ba in kai magana security kake wani shi kuma convenience ya fi son da ya buga mota shi ya yi kwana shi fita amma idan aka zo sai an ce sai wane sai mai gadi na nan ya ɗaga mashi ya abin nan an yi on convenience nashi to kamar da ka san hanya ta passageway ba in duk waɗanda suke suke da iko akan wannan hanya ba ka iya creating ɗin wani abu sai da izininsu wala an yi alaihi junahan haka nan a yi wata hanya a yi diabatin kamar shortcut kun gane ko jama'a ko yanzu kuna da hanya guda common way gate wani kawai ya zo ya ce shi bari ya zo ya shortcut ƙarama hanya to in lalle wannan karama hanyar tana kai tana lidin zuwa ga gidajensu shi ma sai sun yadda da ishu ne na security wala ya mudda alaihi sibatan a a sabatan suka ce wannan kalmat asalinta abin nan ce farisiya ce ko haka nan yayi abin nan saqifa shine yi rumfa kai kan duk wannan mutum bai da iko illa bi muradati jami'in sai dukkan su kowa an yarjejeniya kowa ya yadda kun ga yanzu muna magana ruwa mala ya kawo mana misali na ma hakki na na makwabta Na haka yana da kyau jama'a musamman irin wannan zaman bariki da ake mu riƙa kiyaye haƙoƙi na abin nan makwabta duk abin da za ka yi ko da kana ganin for their interest su. kai a tunaninka yana yiwa interest ɗinsu ne amma wani ba interest ɗin shi ba kuma ko babu komai mutum ya kamata ka cire mashi hakkin shi kun gane ko jama'a ko da ku kai zaka financing din wannan abin ya kamata ka cire mashi hakkin shi malam ce sun mala ya halu halu shurbihim minhu min salasati aqsam idan ya kasance ruwan bai isa don ya gaya muna wannan ruwan yana yiwa ya zama bai isa ga amfanin kowa ya ce to sai a zo in ya zama a lokaci guda kowa ba zai iya amfani da shi ba kamar yanzu irin in dam ne aka yi ko ruwan da zai kai ila yanzu a ce irin wannan tafkin chadi da muka ce najeriya na bukata chadi na bukata wacce ƙasa na bukata to idan aka ce kowa a lokaci ɗaya ya ja ruwan to za a samu matsala ko dai ya kwafe abubuwan da arzikin da ake ɗiba a wannan ya zama ba za a same shi ba to sai a zo a yi me sai a zo a tsara malar ce to wannan tsarawa ɗin nan ana iya tsarawa ta hanya uku na amfani a haduwa na farkonsu wannan duka da kuke gani duka cikin tsari ne fa na mulki yanzu idan shugaba ya zo duka wa'annan yana cikin abubuwa wa'anda zai kula da su ku duba tun farko littafin nan da ake magana tsarin mulki wazirci wani iri da mi da yanzu har an zo game da shigowa cikin abubuwa wa'anda ko a constitution ɗinmu idan kuka duba ina ganin su ne second chapter ko ta constitution ko ko abin nan ko ah, ba fundamental right ba general policy suna wanda wannan wanda abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta kula da su to in wannan bai isa malace na ɗaya hanyoyi uku an ya tanawabu alaihi ahaduha an ya tanawabu alaihi bil ayyami in qallu wa bis sa'ati in kafaru wa yaktari'u in tanaza'u ala tartibi hatta yastaqira lahum tartibal awwal wa man yalihi wa su kullu min minhum bi nawbatihi la yusharikuhu ghayruhu fiha sun mahuwa min ba'daha ala Ya yace idan ruwan bai isa ko duka ƙasashe ko kuma masu interest sai amfani da wannan ruwan lokaci daya idan mutanen suna da yawa 'yan kaɗan ne sai a yi amfani da kwanaki kun gane ko walakum shurbun wala hashurbun yawmin ma'lum kamar da aka yi da taguwa annabi annabi salih to kwana kaza za ku za ku yi amfani da ruwa mu ma kwana kaza za mu yi amfani da ruwa in kuma suna da yawa bai isa zuwa kwanaki sai ya amfani da awoyi a saat sa'o'i sai dai ban sani ba ban san wanda yake da tarihi ba a bawa malam shekara dubu suka wuce sun san wannan sa'a awa 60 eh, seconds don ko a fassara wannan littafin na turanci a sa'at abinda suka saka awa amma a cikin littafai na shari'a ba ko yaushe idan ka ga a sa'a ba take nufin awa sa'a kawai burhatun min zaman kun gane ko kun gane eh, jama'a iqtarabati sa'atu wan shaqqal alƙamar ainihin da aka ce alƙiyama ta yi kusa lokaci wannan awa ɗin shin tana nufin 60 eh, minutes wanda kowane minute akwai 60 second ko kuma me amma dai larabawa a larabce idan suka ce sa'a ba lalle ba ne yana nufin awa ɗaya wadda muka sani a modern usage to amma dai abin ban mamaki a ah, ko fassara shi ta turanci ta wannan littafin ta turanci abinda suka saka hours sai a yi amfani da hours mu ɗauka hours kun gane ko to sai a yi amfani da awoyi a ce to ku daga karfe shida zuwa karfe tara za ku yi amfani da wannan ruwan su kuma wannan sai su juya su yi amfani da shi ya ce kowane sai ya kula da nashi lokaci kada ya shiga cikin wani eh, lokacin wani domin dai kada a samu a samu tashin hankali da abin nan kun gane ko jama'a ko kada a samu tashin hankali walƙismu sani magana ta biyu an yaktasimu fi nahari ardan bi khashabatin ta'khudhu janibayin nahari wa yuqsamu fiha hufurun muqaddaratun bi huquqihim min al-ma'i min kulli hufratin minha qadarun mustahaqqahu sahibuha min khumsin aw ushrin wa bi akhdhihi ila ardihi ala al-adwar ko kuma a yi amfani da wannan ruwa gwargwadon da mutum ya yi participating da za a yi dam ɗin nan an ce ƙila biliyan biliyan ɗari uku zai yi wannan ruwan eh, zai yi wannan dam to ku najeriya kun ba da abin nan kun ba da ƙila biliyan ɗari biyu ƙila ƙasar nijar sun ba da biliyan ɗari to kun gani foshin da shiya ta najeriya ta fi yawa sai zama amfani da wannan ruwan za a yi amfani da shi gwargwadon a yadda mutum hisas nashi yake kun gane ko sai a yi amfani da shi ashe kun ga wannan adalci kenan don haka 'yan ku da kuke da yawa kuke miliyan 200 da su wayancan da suke ba su kai miliyan 100 ba idan aka zo ba abin da suka saka wajen tono wannan ruwan ba ko tafkin cadi wajen yason shi shekarun baya da aka yi yason shi akwai wani mutumin mu ne ciyaman ne na tafkin cadi da kuka je ina abin nan shi ke gaya mana wannan information da aka zo kowace ƙasa gwargwadon alaƙata da wannan tafkin gwargwadon gwargwadon participating ɗin za ta yi kun gane ko jama'a ko akwai wadda kila alakata da wannan tafki ɗin tana akan tafki ɗin nan kila wajen kilomita ya kai dari wannan kuma ɗan wa ɗaya ne ya yi cikin ƙasarta kila kilomita ashirin ne wata hamsin to kun ga participating yadda wa'ancan 'yan ƙasarsu za su amfana kila wa'ancan wajen state goma tana kan wannan tafkin wannan kuma state guda ko ita wani ɗan local government ne kun gani bai yiwa idan za a raya wannan tafkin da kuma shiya ɗin da za a ce a ce duka akan equal suke na uku wal qismu salis an yuhfira an yahfira kullu wahidin minhum fi wajhi ardihi sharaban muqaddaran lahu bi ittifaqihim aw ala misahati amlakihim ko kuma kowa inda ruwan ya biyo in an san ba zai kwafe gwargwadon yadda ya biyo cikin garinka to wa'annan da suke kan wannan tafkin sai amfani da shi shi kenan. mun gane bambancin guda uku ko da ya akhudha min ma'in na nahari sawi da wa a jami'a ka'ihi haka kuma ya yi daidai da dukkan a waɗanda suka suke da partnership ga wannan walai salahu an yazi da fihi bai da damar ya ƙara akan wannan akan yarjejeniyar da aka yi wala lahum an yanqusuhu haka su ma sauran partners din shi ba su da damar da za su rage mashi hakkin shi wala li wahidin minhum an yu'akhkhira shurban muqaddaman har wa yau idan aka yi yarjejeniya ga lokacin da kowa zai yi amfani da ruwan kada mutum ya jinkirta ya ce sai wani lokaci domin ya shiga hakkin wani kamar laysa li wahidin min ahli zuqaqil marfu'i an yu'akhkhira babu muqaddaman kamar ya koma kawo magana ta passage yana so ya kawo maka shi practically ha gani kamar da passageway wani bai da dama ga inda aka saka gate ya matsa shi gaba ko ya sa shi baya mun gane walaysa lahu an yuqaddima shurban mu'akharan wa in jaza an yuqaddima baban mu'akharan duk da cewa shi wancan na passageway in akwai yarjejeniya yana iya haka la'anna fi taqdimil babil mu'akhkhar iktisaran ala ba'dil haqqi saboda idan ya haka ya rage hakkin wani wasu don haka dole sai ya koma ya nemi hakkinsu to mun ji abin da malam ya faɗa wa guda uku game da ruwa wa'anda ake tarayya wani irin ruwa ruwan da mutane su suka yi tattalin shi artificial ruwa ba ruwa ne wanda naturally wa'anda Allah ya fitar ba a ruwa ne da aka jawo a domin amfanin jama'a ku duba fa wannan shekara dubu ake maganar ana iya jawo ruwa ga mummunan najeriya tun yaushe ake maganar so ne ake cewa komi na wannan wannan wannan ruwan na cikin abin nan ne eh ina ta kwararru baro ehen yanzu je ka gani amma su wa'ancan yi iko Allah in ka ga da suka abin nan tun fa babu waɗannan kayan aiki ƙarfi da ƙarfe ne ake yi za a jawo ruwa a yi aiki kuma ya zama kamar abin nan akwai ruwa da yawa wanda aka jawo ya zama yanzu kamar na shirin ruwa kamar duk wanda bai san tarihin yadda aka jawo ruwan ba zai yi mamaki yanzu ci gaban da ake abin nan ai na ganin yana shiga cikin yana shiga ainihin cikin garuruwan dubai ci gaba ne kun gane ko eh magana na tashin alamun tashi alkiyama ai alamun tashi alkiyama bai hana ayi abu in yana da kyau kun gane lalle yana cikin alamun tashi alkiyama irin jazira irin a sahara ta koma ta koma land ni'imtacce amma da an yi da ba a yi ba yana hana tashi alkiyama din nan kada ka gani dubai da zama ta zama ƙasa da sahara ce iyaka ganin ka yanzu ta zama aljannar duniya ka ce ka a yi tashi alkiyama ne bai kamata ba to zuwan annabi ma sallallahu alaihi wasallam shi ma alamun tashi alkiyama ne kai ma talaka da bako da kuɗi da yanzu ka samu kuɗi kai ma alamun tashi alkiyama ne samun kuɗinka ma alamun tashi alkiyama ne to don haka alamun tashi alkiyama ga sunan suna da yawa kun gane don haka a jawo ruwa in kuna da kuɗi ku dubai ko sahara ku jawo ruwa ruwa ya shiga ko ina a yi gulabe a yi rafuka duka shiga kamar ba sahara ba alamun tashi alkiyama ne amma kuma ci gaba ne ko ba ci gaba ne hmm. alamun tashi alkiyama bai hana komi sai dai abin da baya da kyau abinda baya da kyau na irin alamomin tashi alƙyama shine irin rashin kunya da muka gani ana ta koyon a, wannan mutanen yahudu da nasara la tattabi anna sunana man kana kun qudzatin bi qudza mun gani irin abubuwan nan da aka yi social media suna koyon turawa a ɗayan musulmi to bai da kyau uwa ta haifi eh, eh, eh, uwar gijiyarta ya zama iyaye yanzu suke bin 'ya'yansu suna tsoronsu sai abin da suke so to kun ga bai da kyau alamun tashi alkiyama ne amma wanda bai da kyau sai a yi wa'azi a shi kan a bashi amma duk mai kyau a yi kun gane ko jama'a ko dukiya ta yi yawa alamun tashi alkiyama ne yanzu jama'a ba akwai yawan dukiya ba da fa da an kai dubu an gama kirga fa to wa yake da kuɗin wa yake da kuɗin ma har da za a kai miliyan balle a kai tiriliyan daga tiriliyan sai me malam kai ne kai ne malam kuma alhaji eh, eh, ma'aikacin banki eh daga tiriliyan sai me eh quadrillion to da babu shi to wannan dukiyar da ta wadata duk da tashin ta yawaita alamun tashin alkiyama ne to a yi amfani da wannan alamun tashin alkiyama a taimaki addini ka taimaki kanka ka taimaki jama'a musulmi shi ya kamata kun gane ko jama'a ko babu komi ta Wafi fi shurbi al-mu'akhkhari ala al-haqqi kun gane ko mutum ya jinkirta ga yadda an kai yarjejeniya mutum ya jinkirta ya ce yana akan hakkin wani dan zamo ka jinkirta yanzu ko irin wannan wutar da ake yi a me ake ce mashi na wuta a ba wannan unguwar a ba wannan unguwar shifting da ake yi kun gane idan aka jinkirta ma wasu ba a ba su lokacin kila wani ya yi programming ɗin lokacin shi ana ba su wuta karfe tara zuwa karfe sha biyu an ka jinkirta ba a kawo ba sai sha biyu gaba ɗai program ɗin shi ya canza kun ga an zalunce shi don haka mala abin da yake son ya faɗa idan aka tsaye da yarjejeniya a yi ƙoƙari a tsaya akan wannan kada ku da kuke kusa ga ruwan an aje ga lokacin da za ku yi amfani da shi sai ku ƙi amfani da shi sai lokacin da ya zama shiftin na wa'ancan ku zo ku yi amfani kun cutatar da su kun gane to fa amma harimu hadha na harin al-mahfuri fil mawati fa huwa inda shafi'i mu'tabarun bi urfin nasi fi misli wa kadhalika hukm al-qanati an al-qanati nahrun batin mala yace haka nan farfajiya wadda za a iya cewa duka tana cikin wurin harim shine farfajiya ta wuri wadda kake da ikonta yanzu idan aka yi teku ko aka abin nan akwai akwai filin da ake bari kafin ma teku gidanka akwai filin da ya kamata a ce abin nan a fili ne na kofar gidanka ba wanda ya isa ya zo ya ce zai maka gina ko zai maka wani abu ko gwamnati ce ku kai kake da wannan 'yancin na farfajiya to shi wannan harim na wannan ruwan mala ya ce imamu shafi abin da ya tafi a kai ne cewa urfi ake komawa me ake ce ma urfi custom in ba ku manta ba kwanan baya mun yi bayani dogo akan custom urf duk abin da shari'a ba ta yi specifying ba ba ta faɗe shi ba babu shi a terms na shari'a sai a koma ma al'ada ga al'ada ina ne ake cewa duka wannan yana cikin farfajiya na wannan abin to duk inda yake cikin kilomita ɗaya ne 500 meters ne to bai kamata wani ya zo ya aiki a wannan wurin ba a bar shi haka nan haka nan canals da ake yi ya ce duka suna da wannan farfajiya ƙala abu wa ƙala abu hanifa harimun nahar mulka farfajiyar ƙorama shine inda duka damshi damshin ruwan yake kai shine abin da inda lakar ta kai kun gane ƙala abu yusuf ɗalibin abu hanifa abu yusuf ɗin da kuke gani yana cikin manyan manyan ɗaliban abu hanifa don shi ne koyo shi aka kawo sai ka gani kamar wata mazhaba ce shi ma mai mazhaba ne zaman kanshi yana cikin talauci wannan abu yusuf amma da abu hanifa ya fahimci zakakuri ne yana da kwanya kwaran gaske yana da ganewa yana da harda abu hanifa shi ya ɗoki nauyin shi gaba ɗai da karatun shi da duk wata buƙatar shi saboda abu hanifa duk cikin waɗannan malaman na mazahib babu wanda ya kai kuɗin shi mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne kun gane ko ɗan kasuwa ne ba laifin malami ya yi kasuwanci kan da Allah babu laifi amma ni a tunanina abin nan na kasuwanci in akwai hali malami ya kamata ya tsaya ya yi karatu kawai kun san ko don me waye ma karatu waye ma kasuwanci ɗan taura biyu ba su haɗuwa a baka dole sai wani ya yi sufarin ko karatunka ko kasuwancinka kun gane ko jama'a ko amma in kana da wanda zai ɗaukan maka duk da babu adalci ka bada don shi ne a tunanina yanzu a duk duniya malaman da za ka gani mutamakinun waɗanda ka ji malami ka ga malami ba kamar malaman saudiya saboda mafi yawa abin da suke samu ya ishe su kai da kake ɗalibi ma za su iya taimaka maka kai ɗalibi ɗan afirka ko talaka haka ne malam ku? kun gane amma irin nan kun gane ko muna bara muna karuwa. wala sai dai a yi abin da ya samu kuma a namu setup na Najeriya kwamma ma malami ya je ya yi sana'a saboda ba wanda zai ɗauke nauyin shi gwamnati dai ba ta da wannan tsarin kun gane sannan su ma mutane waɗanda suke abin da takansu suke yi to da malami ya zo ya tozarta da ya zo ya je inda bai kamata a gan shi ba kwamma ma ya je ya yi sana'a kun gane ko jama'a ko don haka abu hanifa ɗan kasuwa ne yana ma malamai da ɗauki su abu yusuf ɗin ne yana ciki ka karanta ƙissar abu yusuf da abu hanifa a gwanin ban sha'awa a wani gari daga cikin wannan garuruwa na wannan ƙasar an yi wani babban malami shi ma 'yan ce daga sauran malaman ba wai ya fi su ilimi ba duka a'a yana cikin mayan malamai quite alright amma shi zai karanta su da kai kun gane to don haka mun dai ji abu yusuf ana cewa sahibu abu hanifa ɗalibin shi ne amma sai ka ji kamar wata mazhaba ce shi ya karantar da shi kuma ya ba shi kuɗi ya abin ga ya ɗauki nauyin shi wa harimul qanati ma lam yusih ala wajhi al-ardi wa kana jami'an lil ma'i wa li hadha al-qawl wajhum mustahsan kun gani duk wannan ra'ayukan da aka kawo da na abu da na imamu shafi'i da na abu hanifa shi ma yana ganin ra'ayin ra'ayin meke da suna a abu yusuf ɗin ya fi kun gane ko ya fi nawa ya fi dukkansu saboda aishi hikima ta Allah da dacewa ko wajen fatawa kun gane dacewa ce ta Allah yanzu kamar annabi Suleiman da mahaifin shi annabi annabi Dawud kowane su ya bada fatawa sai Allah ce fa fahamnaha Suleiman. kun gane ko sai muka fahimtar da Suleiman to shi na Abu Hanifa a, wannan Abu Yusuf ya ce abinda ake considering duka farfajiya ce ta wannan ruwan da ake abin da aka tona duk abin da inda ruwan yake iya kai da damshin shi ne da mene duk inda ake iya ginawa ruwan misali yanzu idan akwai ruwa nan ruwa kusa ga rafi za ka ga duka rijiyoyin da suke kusa ga rafi ana ginawa za ka ga ruwan ya zo kun gane ai saboda makwabtaka wannan rijiyoyin ne da rafi don shi ne ruwan bai da nisa ai ruwan rafin ne yake tsotsowa to duk inda ake iya samun wannan kusa ga abin nan to duka ana iya considering ɗin shi farfajiyar ruwa kun san abin da yake nufi za mu je wajen karatu gaba za ku ga inda za a samu conflict of interest in the sense that in mun ka zo wannan ma fasalin da za mu shiga akwai lokaci ko eh ina ɗan ka kaɗan koya lokaci ya yi ko to za mu ga wajen gina rijiyoyi conflict of interest inda in kai rijiyarka wani ba zai za a ɗauki mita nawa kafin wani ya zo ya rijiya da in kai rijiyarka wani zai zo ya kwafe maka ruwa kai kayi nan shi yana can cikin gangare kun gane an yadda ya rijiya a nan ko ba a yadda ya rijiya a nan ba wannan fasalin da za mu shiga to shine ko wannan ruwan da yake magana na harim farfajiyar ka jama'a mi za mu kira shi a turanci ina planes ko suwa ne ilimin suwa yin alhaji ya za a kira wannan inda kake da iko gana ka ɗin amma idan wani ya zo zai kare maka hakkinka mun gane ka yi rijiya yanzu za mu ga wajen kare hakkinka ko dai ya kwafe maka ruwa ya jaye maka ruwa ko kuma ruwan shi ya ɓata maka ruwa eh geometric seismic level to kun ga yan geography ne geography ne wanga ko kuma me geology ko masha Allah zai iya ɓata maka ruwa ashe yanzu irin wannan abubuwan da ake yi jama'a a gidaje rijiyoyin da ake yi a gidaje sai ka kayi rijiyarka shekara uku kana samun ruwa sai wani kawai zo sabon sabon makwabci kawai sai abin nan ko dai ya je deep ya kwashe maka ruwa ko wani abu ana haka ko ko kuma ya yi maka me ya yi maka masai ruwan ya rika zuwa wajen ka. malam duk ya yi maganar wannan ɓata ruwa ina ne za a yi considering ɗin masaha da ya kamata tsakanin rijiyarka da kuma masan shi kun gane ko jama'a ko sai ta fama da ciruta da abin nan da wata cuta ba a san kanta ba ashe ba a san cewa rijiyar da kuke shan ruwa ba ashe kowa ne suna yin kashi ne kuna shanyewa Allah ya sauka Allah ya sa mu dace to jama'a dai na ya kamata mu dakata a ah, in Allah ya ja kwananmu da iko wani sati za mu abin nan za mu ci gaba koyo na tashi tafiya abin nan amma dai haka Allah ya kaddara tafiyar ba ta yi ba kuma na ji daɗi gaskiya saboda karatu ya kamata a tsaya a yi shi in gane ko jama'a mhm, insha Allah a takaice abu biyu na so in yi magana gashi lokaci ya yi na farko ina haɗa mu da Allah yaranmu ƙannenmu ƴaƴanmu da waɗanda suke ƙarƙashin kulawanmu mu kula da abubuwan da suke suke yanzu social media ɗin nan ta sa irin yaranmu babu kunya babu jin tsoron Allah irin da 'ya'yan arna suke fitowa suna tsiraici suna fitsara suna rashin kunya a social media yanzu su ne 'ya'yan musulmi jikan musulmi jikokin musulmi suke yi a social media kuma za ka ga abin nan wai shine wayewa musamman mata ga wai abin da suke alfahari da shi shine suna da followers dubu goma dubu ashirin wata dubu ɗari shine abin alfahari ina amfanin kina da followers an san ki a duniya ko an san ka a duniya amma ba a san ka ta hanya mai kyau ba kamar irin wannan wanda ya je a rijiyar zamzam ko a rijiyar zamzam ne ko a hila arfa ya buɗe wandon shi ya fi tsari aka tambaye shi wai don me a shi yana son kawai tarihi ya rikodin ɗin shi cewa shine wanda ya taɓa buɗe abin da ya fi tsari to don malamai abin nan in an ka tashi to kissa shi sai dai a faɗi aikin ma amma ko sunan shi ba a faɗa ai mai hukunci da naki da kauli to ina amfanin an san ki mutum dubu ɗari sun sanki amma ba hanya mai kyau ba sannan shekara nawa zaki a duniya shi kuma wannan abubuwan naki da kike sakawa shekara har duniya ta tashi suna nan duk wanda ya buɗa ya karanta ya kalli ki sai an kai miki kamisho kina cikin kabarinki Ta ba wayewa ba ne don haka nake kira ga 'yan social media ɗin nan wala su ji tsoron Allah yara matasa su ji tsoron Allah iyaye kuma ku sa idonku Allah ne ba ku abin nan yaranku su zama abokaninku duk abin da suke yi a social media yes ban da ra'ayin ka hana ma yaronka abin nan in ya kai amma ka zama friend din shi in kuma ya yi blocking ɗinka ka sani ina yanzu in an biyo ne su biyo ne alal aƙalla ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka bar ma Allah saura amma abubuwan da ake a social media wala musamman wannan kwanan nan ni da tun lokacin da aka yi facebook ban taɓa yin facebook ba dalibai na sun buɗe facebook da sunana a kwanan nan aka saka min shi a wayata saboda wani, wani dalili wanda yake manajin ɗin shi waya shi ta lalace aka saka min a wayata ban taɓa ba saboda wai min karatu wai min neman kuɗi wai min fatawa wai min rabon gado wai min abin nan gyaran aure kun gane ko jama'a ko sannan wai duba yanzu wai duba min facebook wai duba tiktok a shi ne wani ya zo yana ta faɗa wai mala ina ta ma magana a facebook abinci ni ban ko yadda ake facebook ɗin ba yana ganin ƙauyanci ne malam bai abin nan ce ba ƙauyanci ba ne social media dai kam ko da na fara ta kusan 'yan najeriya da yawansu ba su san bai san ma abin da ake cewa social media ba ta duba abin nan ba mu ƙasar na wa'annan abubuwan suka faru mutun can muka abin nan amma sai dai ba mu shiga ba yayi ta faɗa to almuhim da Allah a kula da wannan a san cewa akwai gobe mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe yanzu ku duba abin alfahari irin su Sheikh Ja'far da sauran malamai wayanda suka abin nan an tambayi dan dan shak Ja'far cewa me ke faranta mashi rai yake cewa ko da yaushe idan ya shigo ga wuri ya je an sa kasa din baban shi ba bakin ciki yake ji farin ciki yake ji Allahu akbar to haka ya kamata amma kai ina amfanin ke zo kina fitsara ke bar mai 'ya'yanki da jikoki a ce ji jikanyan wance ce da kuke ji Allah ya tsamu mu dace abu na biyu na ƙarshe insha Allah malamanmu ina fatar kuma wannan saƙon ya kai gare su gaskiya ko shi yana da alaƙa da wancan ba mu sa abin da ke cikin zukatan wasu ba amma dai biri ya yi kama da mutum wannan raddi da mahiyan malamai suke yi tsakanin junansu wani jiran ɗaya kai wani ya yi magana yana hawa da wayar shi fa wani ma abokin shi ne fa abokin karatun shi ne amma kawai sai ya sa ɗaliban shi a sa speaker a sa kujera a ce ta yi ya yi daidai to za mu fara shi mashi kwas shi mashi cin mutunci shi kuma da yajiya shi kuma ya koma maidawa me kai wannan saboda kawai neman shahara saboda kawai neman suna kawai saboda a ce kawawa ne raddi ina amfanin wannan za ku lahi ɗaliban ilimi su ji tsoron Allah wannan ba komai ba ne wallahi kwasan al'amari na rayuwa wannan abubuwan ba su burge shi yanzu lalacewa ta kai har wanda yake jingina kan shiga ga harkar ilimi wai irin waɗannan fitsararrun 'yan kannywood wai sai kaga malami wai akwai wata ƴa abin nan da ta zo ta yi magana akan kaza wai raddi zai mata wai shi matsayin shi na malami me da ita ina ka gane ta ma har ka saurari abin da take faɗa sannan ita fm yanzu ta isa a matsayinka wanda yake kan kujeran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka zo kana wa fm raddi har ta isa duk wanda kuma abin gane wasu da suke abin akwai ƙawanci cikinsu. su wallahi akwai wani ofis da muke da shi a nan central area ni ne manajan ofis din aka zo ina ga cikin bukukunan za a bude ofis din shi mai ofis din bai gaya min cewa zai ta su wani kowa ne ba bayan an gayyato su aka ce za a yi hoto na gaba ɗaya mai ofis ɗin ba malami ba ne amma da ya ga za a yi ashe ya gayyato 'yan wannan 'yan kanihu hud ɗin da mi da sauransu yana jin kunya yi magana gabansu sai kira ne ya ce malam ka san wance ka san wayannan da suke gefe da wani da wani da wani ne ba mai maka adalci ba idan aka ga hotonku tare da abin nan ce ni wallahi ban san su ba ya ce wance abba ka san ce ban san su ba ni ba wa ekani wood ba ni ko ko malaman addini ban da lokacin sauraren su ko ni karatun na inda yi wallahi kila ban sake saurare ni ban da lokaci 24 hours gare ni yace to wance ce da wance su ne suka zo buɗe wannan ofis bai kamata a ɗauki hotonka tare da abin nan ba ku duba fa hoto wanda kowa in ma ga za a yi mana adalci to ina ga kai mai martaban malami wai wata ta yi magana wai kai hakka santa hakka wance wai hakka ga abin da ta faɗa kuma ka zauna akan kujerar musulunci wai za ka yi mata raddi ko abin da bai shafe ka ba abin da bai kamata a yi magana ba akwai wani malami da ya zo wani yaro a wata state cikin eh, abin nan ta haɗa shi da shi da gwamnan shi suka yi ta dai cicce ce, wai shi malami har ya samu maudu'in da zai zo ya hau kujera ya shiga cikin maganar siyasa su ta abin nan local politics su ji tsoron Allah wannan abin bai yi ba malamai abin da aka san su kiyaye martabarsu su kiyaye darajarsu yau yau din nan Allah shaidu akwai abin da ya faru na magana harka ce ta sana'a ni ce ma wani eh, wanda ya sa ce bai kamata a ganin wurin ba a matsayina na malami wanda ke karanta suwa kaza bai kamata ba wannan hal legitimate business ne amma bai kamata a ganin to balle kai ka zo wai a ce eh, abin nan ni ina mamakin wannan don haka don Allah kuma ina kira da manyan malamanmu ya kamata a yi gangami a yi ƙwarya ko semina ce ko tami a jawo hankalin musamman matasan malamai ba wai da mutum ya yi karatu ba karatu daban wisdom daban shekaru daban a lura da mutane akan wannan abu abin ya yi yawa lalabi abin ya yawa don haka waɗanda aka yi don su a Allah ya sa sun ji a kuma duk wanda zai yi radini kam ba abin nan babu rana ko ka min radi ko ka zage ni ba zan abin nan ba kun gane ko amma dai ni abin da nake gani zuwa gaba mutum zai yi da na sani ina amfanin ka zo ka yi da na sani da abin da ka faɗa shekaru suna nan za ka zo ka yi da na sanin wane da kawwa raddi bai kamata ba wane da ka abin nan bai kamata ba ‘ya'yanka su zo kana abin nan bai kamata ba wallahi ba malamai ba ‘yan siyasa yanzu akwai ‘yan siyasa da suke faɗa da junansu abin yana bakanta mara ‘yan siyasa fa ba fa malamai ba ni tafi nin nemi manya-manyan ƙasan nan waɗanda za su shiga tsakaninsu zan ma faɗi sunan ba waɗanda suke faɗi zan faɗi wanda nan nema a haɗa ni da su ko kuma wanda suke da access to them su gaya musu su kira su su yi musu magana abdulsalami da da wannan baban gida ce su shiga tsakaninsu suna kunyatar da mu bai kamata manyan mu a suna faɗa ba 'yan siyasa fa to ina ga malamai a ce wai suna raddi Allah ya samu dace a abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladashi kuskure Allah shafi cikin zukata ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah